يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 22 ga watan shawwal watan goma a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan 11 shekara ta 2004 miladiya a wancan lokaci idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen suratul ankabut yau kuma za mu tashi farkon suratul rum suratul rum ita ce sura ta talatin a cikin jerin surorin alkur'ani sannan kuma sura ce wadda take mai kiya aya, tana kunshe da aya آية ترى كل شيء آية خمسين ترى كل ستين كما يدى ما لم ينتك يساباني ودن إلى الدقل آية وينتا وموضوعها الرئيس هو الكشف عن الارتباطات الوثيقة Nas, wa الناس وأحداث الحياة babban abin da suna take magana a kai wato ya yi kallabi na alaka da ke tsakanin abin da ke faruwa a duniyar mutane wanda yake yin tasiri wajen alaƙoƙinsu barbadan bambancin akidinsu wani abu na iya faruwa kaga wani ya yi farin ciki wani kuma ya bakin ciki game da wannan abin guda ɗaya duk wani abin da ke faruwa a cikin rayuwa to kaga yana da alaƙa da damuwa ko rashin damuwar waɗansu daga cikin mutane shine abin da zai fito a farkon sura muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya mana agaji wajen fahimtar ayoyinta daidai tare da aiki da su mai Allah ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وبين ألف لام ميم wato من haruffa guda uku ألف da kuma lam da mim suna cikin huruful hidaiyya guda 28 wanda suke karewa da alif su tike da ya'u waɗanda kuma su ne ake kira da suna huruful mabani da su dukkan wanda zai zance cikin harshen larabci yake gina kalma idan za ka rubuta kasa ba sai ka aro kafin da ta da ba haka qara'a da sauran dukkan kalmomi na larabci da haka ake kiransu huruful mabani wato harfan da da su ne ake harhaɗa kalma wanda daga kalmomi ne kuma jumla ke tashi wato zance kenan wanda wannan idan ce da cewa qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi kuma aka balanci mutane su kawo irin su tasa ba fa dabo bane ba tsafi bane kalmomin sa sun ne daga haruffan da suke sanannu a wurin kowane balarabi tun da suka kasa kawo irinsa wato ya nuna kenan lalle saukakken littafi ne wahayi ne daga Allah zuwa ga manzon tsira su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ce golibatir rum an rinjayi daular rumawa fi adnal ardi a dab da gaɓar ƙasa a dab da kai iyakar ƙasa wa hum kuma su rumawa din nan min ba'di ghalabihim bayan nasara da aka ci a kansu aka rinjaye su a filin yaki ta yaglibun da sannu su ma za su ci nasara su dauki fansa su rama abin da aka yi musu yaushe fi bil islam a cikin waɗansu ƙididdagaggun shekaru lafazin albidu yana farawa daga uku zuwa goma idan biyar ne ana kiransu albidu haka shida haka bakwai haka takwas haka tara dai idan ka ce albid'u wato kididdigan shekaru waɗanda sun fara daga uku zuwa goma abin da ke wannan tsakani. lillahi al'amru min qablu wa min ba'd lillahi al'amru lamari gaba daya a hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala yake min qablu wato min qablu al-ghalaba kenan wa min ba'd yani min ba'd al-ghalaba kafin a ci nasara akan su lamarin a hannun ubangiji yake bayan an ci nasara akan su su ma haka lamarin a hannun ubangiji yake ma'ana ubangijin da ya kaddara aka ci galaba a kansu kuma ne zai kaddara su rama su ɗauki fansa a kan wanda ya ci galaba kansu shi ne lillahi al'amru min qablu min ba'd wa yawma idhin a wannan yini da za a yi karan batta tsakanin rumawa da farisawa kuma idan to rumawa sun sun rama abin da aka yi musu na cin galaba da aka yi a kansu sun zo sun rama yawma idhin a wannan yini yafrahu almu'minun mamman za su yi farin ciki za su yi farin rai bi nasarillah saboda agajin ubangiji iyyahum a gare su yansuru man yasha ubangiji na taimakon dukkan wanda ya ga dama wa huwa al-aziz rahim ubangiji shine al-aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma Allah ta'ala shine ar-rahimu mai jin kai mai rahama wanda rahamarsa ta yi kowa da komai yace wasi'at rahmati kulli shay fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun wannan cin nasara da aka yi tsakanin Rumawa da Farisawa aka ci nasara akan Farisa akan Rumawa a karan fari wani abu ne da ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an riga an turo shi na manzo a zaman shi da yake cikin zama a Makka kafin ya hijira zuwa Madina domin surfin ruwan makiyar to akwai gaba da tsaya ta tsawon tarihi dan saboda akwai munafasa wato gasa da juna tsakanin daular Romawa da Farisawa saboda su ne daulolin da ba wanda ya su karfi a wancan lokaci da haka kowace na kokarin murkushe ƴar uwarta kafirai da suke makka yayin da duk aka tashi yake tsakanin Faris da Rom sun fi san mutanen Farisa su ci nasara akan Rumawa saboda kamanceceniya da ke tsakanin addinin su da nasu dan suna ganin Farisawa suna addini ne na bautar wani Allah wato bautar wuta irin yadda su Makka suke bautar Lata da Uzza wato suke yin shirka waɗannan ma shirka suke musulmai kuwa sun fi san a ce Romawa ne suka ci nasara akan Farisawa su ma ba dan koyo ba dan yar kamance shi ne da ke tsakaninsu da juna na cewa ruwan suna bin addini ne wanda ke saukakke daga sama wato addinin annabi isa alaihi salam duk da sun jinsu tashi sun fitar da shi daga cikin kamanninsa amma dai suna da awar saukakken addini suke bi irin yadda musulmi ke bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga akwai wani bangare na yin imani da annabawa min haisul jumla a jumlace irin yadda rumawa suka yarda da annabawa haka musulmai suka yarda da annabawa idan an zo bayani filla filla a iya gane bangarorin bambanci tsakanin musulmai da rumawa amma a jumlace dukkan su kowa ya imani da annabi mutanen maka ko su imani da annabtaka ba to wannan sai yasa lokacin da duk rumawa suka ci nasara akan wato ainihin farisawa musulmai sai su ga ganin kamar wata alama ce na cewa mu ma in zamu yaki da mutanen maka zamu ci galaba akan su inda wancan wani saukakin addini ne ma'abutan sa mabiyansa suka ci nasara akan waɗansu mutane masu bin wani ƙagaggen addini da shirka to haka mu ma wanda muke bin addini saukake za mu sanar akan masu shirka na lokacin mu ko na garin mu kishin haka kuma kuma haka mutanen kwarantawa suke ɗaukan abin haka suke ɗaukan to lokacin da aka yi wannan yaƙi fi adana al'ard ard malamai sun fassara adal al'ard ard cewa shine kasar sham domin a wancan lokaci kasar sham gaba daya yankin syria palestine jordan duk gaba daya na karkashin daular rumawa ne karfin mulkin sa ya kawo nan gudun sun yi mamaya a nan dai na karkashin mulkin to sai aka yi wannan yakin a tsakankanin farisawa da mutanen rumawa sai kasance an ci galaba a kan rumawa to wannan sai sa kafaran maka suke ta farin ciki suna ta alfahari cewa ai irin yadda waɗancan suka ci galaba a kan rumawa haka za mu ci galaba a kanku, yadda suka lallasa su haka ma za mu lallasa to ana cikin wannan yanayi ne sai Allah ya saukar da wannan sura ko mu ce farkon wannan sura wanda yake bada labarin eh an ci nasara a kan rumawa amma za su rama a wani lokaci cikin waɗansu shekaru ababen kidayawa fi zub isne a cikin shekaru ababen kidayawa waɗanda ba su da yawa to lokacin da wannan aya ta sauka kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi haka imamu sahawi ya rawaito cikin muskil al asar daga niyar ibn mukram as-sulami yace sai waɗansu daga cikin qurayshawa suka tare sayyidina Bakar siddiq sai ce mutumin naka ya yadda rumawa sun sha kaye amma wai ya ce za su rama nan gaba kai ka yadda sayyidina Bakar ya ce kwarai na yadda sai suka ce to in ka yarda zo mu sanya wani abu mu da kai ka kawo ka mu kawo ka mu ajiye a tsakiya idan rumawa sun rama ka dauka idan ku so ka rama mu mu dauka Abubakar Bakar ce ya yarda a wannan lokacin ba a hana ta ba a cikin addinin musulunci tunda ana zaman Makka ne kuma kun san sai da aka zo Madina sannan aka hana ta cikin suratul Tauba a cikin suratul Ma'ida wanda suratul Ma'ida madaniya ce a wata riwaya ta Abdullahi dan Abbas sai na Abubakar ya kawo raƙuma ne guda hudu sai suka ce to ka tantance mana gaz isnin me ake nufi da gaz isnin shekaru nawa ne mu dai mun san cewa daga uku ne zuwa goma zaɓo wadda ta yi masa a tsakiya sai sai da abubakar da zaɓi shekara shida nan da shekara shida za a yi wannan yakin kuma lallai rumawa za su rama abin da kan shi kenan shekara shida sai ta zo ta wuce ba tare da yaki ya faru ba ba ta yadda kullar yaki yau ballanta na rumawa su rama abin da kan sai kwarishawa suka zo suka yi dariya ba sai da abubakar suka ɗauki rasu suka ana shiga cikin shekara ta bakwai sai yaki ya zo rinta sai kuma Allah ya tsauna rumawa akan farisawa irin yadda ayar ta bayani cewa wa hum bin ba'di qalbihim la yaghlibuna fi bid'i sali. aga bid'u din da zaka fahimci cewa shekaru bakwai su ne yafi gaskata akan su a ce su ne bid'u a cikin larabci sama da shekaru shida da sai suna Abubakar ya tanka a karan fadi kuma Allah ya dora su akan su suka lallasa su to da dama daga cikin waɗanda suke kafirai a wannan lokacin sai suka mutunta suka ce lalle mun yadda wannan alqur'anin ba manzo Allah da ya kirkiro shi ba wahayi ne daga Allah da shi ne kirkiro yaya zai iya yar tanke yaya zai iya hasashe ko fokasin din cewa nan da shekara kaza abu kaza zai faru kuma abin ya faru kamar yadda ya faɗa ba zai yiwu ba wahayi ne saukake daga Allah sai suka yi imani kuma wannan yana daga cikin abin da ake kafa hujja da shi dangane da mu'jiza ta alqur'ani abin da ake kira al-ijazul ikhbari wato mu'jiza ta bada labari dan mu'jizar alqur'ani ta bada labari amma dai bada labarin abin da ya wuce baya a wani lokaci mai tsawo ya kawo hoton shi kamar yana faruwa yanzu irin ya bada ba labarin al'ummomin farko da annabawan da aka turo musu ma ya bada labarin wani abin da zai faru nan gaba kuma abin ya faru kamar yadda alqur'ani ya bayyana kamar yadda wannan a ta faru ta wato fada tsakanin fata da rumawa ma dai kuma alqur'ani ya bada labarin abin da zuciyar mutane ta kunsa wanda ko ba wanda ke sanin abin da ke cikin zuciya sai Allah madaukakin sarki irin yadda Allah madaukakin sarki ya rinka fallasa munafikai a cikin suratul tauba wa minhum wa minhum wa minhum Abdullahi da Abbas yace bata gushe ba tana cewa wa minhum wa minhum har sai da muka ji tsoron kila ma za ta tauna asiri ta bayyana sunayen mutane da haka cikin suratul tauba a wurin Abdullahi da Abbas yana cikin suna al-fadhiha wato mai tonan sidi to kaga fallasa mutum dangane da abin da ke cikin zuciyarsa a faɗa wa mutane shi da abin da yake ko ga abin da zai ce nan gaba in banda alqur'ani ai babu wani littafi da zai haka dole sai wahayi saukakke daga Allah madaukakin ina fatan mun fahimta ubangiji ta ala ce rumu fi adan al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah a wannan rana musulmai za su yi farin ciki idan rumawa sun rama abin da mutanen fashi suka yi musu saboda agadin Allah da yayi wa wato ainihin mutanen rom din wanda wannan a fakaice taimakekeniya ne ga addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda an ja ya ja tsakanin shi da yansuru man yasha Allah na taimakon wanda ya ga dama wa huwa al-azizur rahim shine al-aziz sannan kuma shine al-rahim ya Allah wa الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون alkawli wa'adallahi wannan alkawli ne na Allah da ya riga yayi na cewa abin zai faru sannan kuma zai bayar da nasara a bangaren da yake la yukhlifu Allah wa'ada ubangiji ta'ala baya saba alkawlin da yake walakin da aktsaran nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa fahimtar haka ai la ya'lamuna wa'adahu ta'ala bi nasrihim ba sa gane alkawalin da Allah ya yi musu na cewa zai taimake su ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya kadai suna sanin zahiri ne na rayuwar duniya ai abin da yake na rayuwar duniya shi suka fi kwarewa wajen fahimtar sa min tijarati kamar harkokin kasuwanci wal zira'a da noma wal bina da gini wal giras da dace dace wa gairu zalika da wani haka wa hum anil akhirati hum ghafilun su kam anil akhirati dangane da lahira hum ghafilun sun kam gafalallu ne wato sun gafala ba su fahimce ta ma'ana ubangiji ta'ala yana zargi ga mutanen da suka san rayuwar duniya kadai ba tare da sun san lahira malamai suka ce mutane kamar haka suke amma dai wanda ya san duniya ya san lahira a addinance ya san yadda zai bauta Allah ya san haƙƙin dukkan wani ma'abucin haƙƙi a kansa iyaye mata yaya makwabta da abokanan hulɗatayya ta rayuwa kuma yana kokarin kiyayewa bayan ya san haƙƙin Allah a kansa bayan ya san haƙƙin manzon Allah a kansa sannan kuma bayan haka kuma ya zo ya fahimci rayuwa abin da yake kai ya san shi in kasuwanci ne ya karante shi ko ya koye shi ya san shi in noma ne in gini ne in sana'a ce wayayye ne a bangaren duniya sannan wayayye ta bangaren lahira to wannan shine kashi na farko daga cikin mutane kashi na biyu wanda ya karanta addini tsantsa amma kuma ya yi sakaci wajen koyan abin da zai more shi a rayuwarsa ta duniya abin da zai taimaka masa wajen gudanar da rayuwarsa ta duniya ya ke koya ko kasuwanci ko noma ko gini ko sana'a ko saka ko rini ko kowane irin nau'i da ilimi da zai tallafa wa rayuwa to kaga wannan shine kashi na biyu cikin mutane kashi na uku wanda ya karanta duniya tsantsa ya santa amma babu ruwan da addini kashi na hudu wanda bai karanci kowanne ba bai karanci duniya ba bai karanci kuma addini ba akwai wani tafin banne wannan to idan aka tambaye ka wanne yafi falala zaka ce kashi na farko idan aka tambaye ka wanne yafi tabewa kashi na karshe kaso na tsakiya kuma su suna nan tsaka tsakiya ina fata an fahimta a cikin kaso na tsakiya da na biyu da na uku wanne yafi falala na biyu sannan sai kuma na uku wato a tabewa na karshe ne yafi kowa tabewa daga nan sai na biyun karfe wato shine na uku kenan ina fata mun fahimta domin Allah kalla ko da ya ci ba duniya zai tabe a lahira ina fata mun fahimta daga nan gurin sai wannan zai tabe a duniya sai ita wahalar rayuwa tun da yake koyi rayuwa amma kuma a lahira yana da rabo daga nan gurin sai wanda yake a nan ba zai tabe ba a kan ba zai tabe ba shine wanda ya karanta addini kuma ya karanta rayuwa a ce idan har mun fahimta ka sai mu zage dan sai wajen karanta addini da rayuwa dan shine zai sa a nan duniya kai rayuwa mai kyau babu kaskanci babu wulakanci da tozalta a ciki sannan a lahira ka dace da kyakkyawan sakamako gobe kiyama sannan wannan na nuna mana ba cin karo da juna tsakanin karatun addini da karatu na rayuwa kar mutum ya dauka cewa tun da ni ina da riko da addini wannan na nufin kenan ba zan karanci ilimin zamani ba ba zan karanci rayuwa ba wannan kuskuren fahimta ne duk wanda ya dauka addini ya ci karo da ilimi na zamani ko ilimi na rayuwa to wannan ya fahimci addinin a irin fahimtar da yan mushan nada suka yi wa addinin domin kiristocin da su ne suka fahimci cewa akwai taho mu gama da juna tsakanin addini da rayuwa da haka suka ce ko dai ka ɗauki rayuwa kaɗai ko ka ɗauki addini kaɗai idan kana magana addini kar ka sa baki a cikin harkokin rayuwa in ko ka ɗauki rayuwa kai ɗan duniya ne to dama zai zanto baka san addini ba wannan ko ba aibu bane a kanka to kar mutum ya ɗauki irin wannan fahimtar ta mahangar waɗansu addinai ya zo ya ƙaƙa ba ta cikin addini ya ɗauka cewa koyar rayuwa sanin harkokin kasuwanci sanin harkokin gudanar da rayuwa wannan ya fi karo da addini wannan fahimta ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dagai da tabi'u tabi'ina zaka samu sun san addini kuma sun san rayuwa idan kasuwanci suke sun san abin da suke a kasuwanci a tun da dai manzo Allah ya yi jaga dan Abdullahi da dinari ɗaya ko dirhami ɗaya ya dai ce zai kaso mun doki ya da kasuwa ya sayo shi da dirhami ɗaya ko dinari ɗaya kuma ya karkata a gefen kasuwa kuma yana tambaya yana cewa wa zai sai doki wa zai sai doki wani ya zo ya saya ya sayar masa dirhami biyu sai ya sake koma ya so wani dokin dirhami daya sai ya zo ya kawo wa annabi ga doki ga dirhami <laughs> annabi ce saraka ce ko kyauta ce ko bai dade yace a'a lokacin da na sai wancan sai na je na sayar da na sayar kuma sai na je na sake so wani sai na kawo maka dan ban wannan ribar kudin ka ne manzo Allah ya masa addu'a sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin abin da ya ba yanzu in kai ne ko in ne kaga kira ai ba mu da wannan dabarar intizabi dan Abdullahi yana kuma a cikin muna ko mai irin wannan dabara sannan a fakaice a cikin wannan hadisi tunda mun yi ga yauna kamar yadda manoma suke cewa a fakaice a cikin wannan hadisi kaga ya nuna na iya sayan abu naira dubu daya in ci riban naira dubu daya in na haka na yi riba ban yi riba ba ya sai birhami ya sai doki dirhami guda ya sai da shi dirhami nawa biyu kaga kenan ya ci riba daidai da me daidai da kowar kuɗi kuma za a ce ya yi riba ban yi riba ba kawai dai abinda mutane abinda malamai suka ce sai mutum ya kalli abin da yake bukata sai ta rayuwa ta yau da gobe sai ya sauka farashin abin da ba dole rayuwa ba ka sa tsada da dama amma duk abin da yake dole rayuwa ne abinci magani sutura kaga wannan duka shi dole rayuwa ne to wannan sai mutum ya sauka kaya hakuri da karamar riba sai Allah ya sa masa albarka a ciki kuma da yace sai ya tsawwala riba tunda ba a iyaka da riba ba ina fata mun fahimta amma cewa wai mutum idan ya ninka yayi riba wannan magana sai kawai ta mutane suke yin ta akan titi amma ba a rubutu suke a littafi ba ina fata mun fahimta to kaga a nan gurin ya yi uwa ya kamata a ce mun kware a cikin farkar addini a cikin harkar addini da kuma mun kware a cikin harkar rayuwa amma dukkan mutumin da ya karanta rayuwa ga ba ruwan da addini ya zanto sun san duniya to shi ne wannan aya take magana ta ya na zahiran min hayatin duniya sun san wannan zahiri na rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun amma su game da lahira sun zama gafalallu to kaga wannan tabewa kenan mutum ya zanto gafalalle dangane da lahira da abin da ya shafi rayuwa ka san shi amma ai maka tambaya ta addini ko baka iya bada ansa abin da ya shafi labaran da na yanzu siyasar Amerika siyasar gabas ta tsakiya rikici na tattalin arziki na siyasa ko za zaka iya bada analysis akai amma a tambaye ka ya ake taimaka baka sani kaga wannan ba karamin tabewa a cikin rayuwa irin wannan wanda galibi shine mutanen da suka mayar da boko a matsayin aqida ba sana'a ba wanda kamata ya boko a dauke shi a matsayin me sana'a ba aqida ba to duk wanda dauke shi a matsayin aqida kaga shi zai ga babu ruwan addini amma duk wanda ya dauke shi a matsayin sana'a sai ga yana yi a matsayin sana'a ne sannan kuma yana yin addinin sa kuma ya san sana'an nan ta fi muhimmanci wato addinin nan ya fi muhimmanci sama da mai sama da sana'an amma da ya dauke shi aqida kaga shi ya dauka cewa kawai shi ne abin yi ta ko ina ba ruwan shi da karatun addini ina fata an fahimci wannan to Allah ya gane da ubangiji ta Allah ce awalan أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعدل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يتفكروا في أنفسهم كم بذا في تناني بس في أنفسهم قمد كاونا سوء su kalli halittar jikinsu mana ai akwai abin mamaki mai ɗimbin yawa a cikin halittar jikinsu gashi ya fito akan ka in ka huda ba za ka ga inda yake tarawa a cikin kai karfe ya fito a yatsun hannu ko na kafa yayin da yan ka yanka ko ka tsaga yatsun na hannu ko na kafa ba za ka ga inda farce yake koyuwa a jikin dan adam ba ai a cikin wannan akwai aya sannan ka duba na wato ainihin gabbai na jikinka wanne da irin sa hannu dan bayarwa ko dan karba ko dan karewa kafa dan a taka aje wani lokacin a zauna wani lokacin a tsuguna wani lokacin a cikin gida dukan waɗannan kowanne akwai amfani da yake da shi a jikin dan adam wannan kadai ya isa ya fuskantar da dan adam cewa zuwa ga sa ya imani da shi kuma ya tsoron shi da a mai ya tafakkaru fi anfusihim shin ba za su yi tunani ba dangane da halittar kawunan su haka ɗan sama malaman tafsiri suka fassara aya wadan suka ce a walam ya tafakkaru fi anfusihim abin nabi shin ba za su yi tunani ba filin nan da ma'ana bi bi anfusihim ba za su yi tunani ba da kwakwalan su da Allah ya sa musu a cikin kawunan su su gane cewa ma khalaqa Allahu samawati wal ard ubangiji ta'ala bai halitta mai da kasa ba wa ma bai bainahuma bai halitta abin da ke tsakanin su ba illa bil haqq sai domin gaskiya sai domin wata hikima sawa'un ta bayyana a gare ka ko ta koyi a gare ka cikin halittar sama akwai hikima daukakuwarta ba tare da waɗansu gwafa da suka tokare ta daga sama ba tare da wata kugiya ta rike ta a sama ba ubangiji ta'ala ne kawai ke rike da ita wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi izni inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula sannan kasa yadda ubangiji ya shimfida ta ya bambanta amfaninta wani wurin mai tauri wani wurin mai lauki baya da tauri wani wurin yaki jibar sahara wani wurin kurmi da itace wani wurin da ruwa wani wurin babu ruwa Allah ya bambanta tsakaninta ga tsaunuka da duwatsu ga kwazazzabo ga wurin da za a kakkafa masana'antu ga inda za a yi gine-gine ga inda za a yi shuka inda za a yi shukar wurin shukar kayan marmari daban da wurin da ake shuka kayan abinci lalle a cikin wannan akwai aya dan adam da ba zai kalli wannan ba yayi bincike akan wannan ya gane hikimar Allah ta'ala Allah bai halitta wannan ba illa bil haqqi abinda ake nufi da bil haqqi anan hikima a cikin haka akwai hikima akwai dangin amfani da kuke samu a cikin kasa masu ɗanban yawa waɗansu ma ba ku sai ga gane su ba har yanzu sai nan gaba ilimi zai bayyana muku wa ajalin musamma kuma ubangiji ta'ala ya haka ne domin wani lokaci sananne da ya riga ya kayyade shine lokacin tashin kiyama za ku rayu a kan kasa ɗin kuna cin moriyarta da abin da ke fitowa daga cikinta sannan za ku rika kallon sama a matsayin aya daga cikin ayoyin Allah wadda take tuna muku cewa girmanta ya fi girman ku tunda Allah ya sami ta ikon halittarta a ce zai sami ikon farfado da ku bayan mutuwa zuwa wani lokaci sannan da ne wa ajalin musamman wa inda kafiran minan nas lallai da yawa daga cikin mutane bilqa'i liqa'i rabbihim lakafirun suna yawan kafircewa dangane da haduwa da ubangiji la yu'minuna bil ba'thi ba'da al-maut ba ta yin imani cewa za a tayar da mutane bayan mutuwarsu awalam yasiru fil ard kin ba za su yi tafiya a cikin kasa ba fa yanzuru kaifa kana asibatu alladhina min qablihim kaga yaya karshen waɗanda suke kafin su ya zama min al cikin al'ummomi. ummomi wa hiya karshen nasu ko aqibata su ita ce ihlakuhum yadda ubangiji ya halakar da su bi iktisari ilmihim ala al-hayati ad dan sun sun takaita ilimin su ne akan rayuwar duniya sun ki su fada da ilimin su ya shafi rayuwa ta addini duniya kadai suka zo suka bautawa suka yi mata hidima tattalin arziki siyasa mulki noma kafa masana'antu shi kadai suka sa a gaba ba bautar ubangiji abin da suka yi da haka sai ubangiji ta'ala ya sauko musu da halaka akan allazi addahum ila takdibir rusul irin ilimin da suka takaita akan san duniya sai ya bayar da su zuwa ga ƙaryata manzannin da suka zo musu addallina na ilin asira manzannin da ke shirye da mutane zuwa ga yin imani ranar lahira da zafin kiyama ubangiji sai kanu a jadda min kowa kanu su kafirai na da ko al'ummomi na da da suka wuce baya kanu sun kasance a shadda minhum kowa mafiya min minhum sama da na yanzu sama da na yanzu ka adin wa samud kamar adawa da dawa sun fi mutane da ƙarfin jiki wa asarul ardu sun tona kasa ai harasuha wa kallabuha sun noma ta sannan sun birkito kasa don su ga amfanin da ciki don su ga ma'adanai da gwalagwalai da karafa da duwatsu masu kima da daraja da Allah ya koya a cikin kasa don su tumore su shine asarul ardh wa amaruha akthar mimma amaruha wa amaruha kuma sun rayar da kasa akthar mimma amaruha sama da yadda mutanen yau suka rayar da kasa haliyan wato kuma da mutane yanzu malamai da dama suka ce wannan aya tana cikin ayoyin da ake kafa hujja da su wajen cewa al'ummomin da suka wuce a baya irin ci gaban da suke da shi ya ɗan ci gaban da muke da shi yanzu da wanda ma zai zo nan gaba wayewa da suke da shi da na'urori da suka yi a wancan lokaci ya ƙara wanda yanzu masu kai gare shi namu din ba zai kai nasu tunda ubangiji ce asarul arda sun tono kasa tona kasa na daukar ma'anar noma tona kasa na daukar ma'anar yin duwa yin har arami domin sanya foundation na gini annabi hudu ke cewa adawa atabduna bi kulli ri'in ayatan ta'basun yanzu ku kan kowane titi sai ku zo ku gina jingime mai gida kawai dan wargi dan wasa manyan manyan gidaje na wasanni kaga albina kuna da ci gaba wajen mai gini sannan jazu sakara bil sun hutu da duwatsu a wadi sanyin yin gine-gine kaga wannan duka wani abu ne na cigaba da ya wuce a baya dan adawa sun da sun wuce baya a tarihi kuma idan mutum yake na daula kafara ina daular fir'aunoni ta misra zai ga irin dalar da suka rinka yi da duwatsu marginanin dutse guda ɗaya a yanzu karfi ɗari ba za su iya ɗaukar shi ga shi nan a pyramid na misra ga shi nan a cikin wani yankuna na sudan yaya aka suka yi wannan ginin suka sa manya-manyan duwatsu kasan yana faɗi yana tsokewa yana tsokewa har yanzu to na ƙarshen samar za a sa dutse ne guda ɗaya da me aka ɗola shi kuma tsawon ta haka ya fi mita biyu ya fi mita wani ya kai mita uku da me aka ɗora wancan na ƙololuwar guda ɗaya na ƙarfe wanda mutum ɗari ba za su iya ɗaukar su ba da wata na'ura ta tafi da irin tamu ta yanzu irin buldoza irin tamu ta yanzu da me idan da za ku tuno an tambayi masana tarihi a ingila wani aikata tambaya a bbc cewa da me ake wannan gina masana tarihi fa na turawa suke cewa ɗaya daga cikin biyu ne ko dai kasance mutanen da Allah ya musu wata kira ta jiki da bala'in karfi waɗansu karfin mutane ne don haka suka samu dabara wani ya hau wani suka ɗora wannan abu ko kuma ya zanto sun yi aiki da waɗansu na'urori wanda ilimin yanzu bai kai abinci ko su ba sai nan gaba haka sai to a wannan an ta su ko wannan ko wannan mu a musulunci idan mun kalli nasoci na shari'a sai mu ga an sa farko ba ta tasiri ta tashi da aiki domin magana cewa suna an yi waɗansu mutane ƙarfi masu ƙarfin da ya wuce misali wannan babu ita domin hadisi ya tabbata cikin bukari wanda yafi kowa girma cikin mutane annabi adam alaihi salam wa kana tuluhu 60 zira'a tsawon sa gaba ɗaya kuma zira'i 60 ne manzo Allah ya ce kuma tun da kansa ake rage mutane har zuwa yau to kaga su ko karfin da suke magana ya fi dan zira'i 60 to kuma adawa kansu ba wanda yake zira'i 60 in an ci sa'a su kai 30 ko ko wani abu makamantan haka in ma sun yi girma da yawa kenan to dan mutum yana da tsawon zira'i 30 kuma zai iya dora wannan dutsen a kansa kaga sai rage sai dai a ce an yi amfani da wata na'ura to kuma ayar ba ita kadai bace ba akwai makamancin ta cikin suratul ahqaf wanda ita ce aya ta 26 Allah ta wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah ce walaqad makkannahum hakika mun ba su mun tabbatar musu fi ma irin abinda in makkannakum fihi ba mu ba ku shi ba mun ba su ci gaban da mu ba ku ba mun ba su arzikin da mu ba ku ba mun ba su kere-keren da mu ba ku ba komai ya daga domin in dinna ana gurin nafiya ce kamar da Allah ce bal in ya ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dhan illa burura ai ma ya ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dhan kamar da yake rubutu in haza illa asatirul awwalin ai ma haza illa asatirul awwalin da haka in makkannakum abinda bamu ba ku ba wajen waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida muka sa musu ji da gani da zuciya da ke haddace al'amura amma fa ma agana an dutsan hum wala absaruhum wala afidatuhum da jinsu da ganin su da zukatan su ba an fana to ba idh kanu yajhaduna bi ayati Allah yayin da suka lanka musun ayoyin ubangiji wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un kaga wannan ayar ta kama da wannan cewa a baya an ba su irin abin da mu ne yanzu ba ba mu ba ha kuma cikin suratul saba aya ta 45 wa kazzaba allazina min qablihim wa ma balagu mi mi'tara ma atainahu wa kazzabu rusuli fa kaifa kana nakir kazzaba allazina min qablihim wadanda suke kafiran yau kafin kafiran yau wadanda suke ada sun kareta sun kareta manzanni sai wa ma balagu mi mi'tara ma atainahu suna yanzu ba su kai daya cikin goman daya na abinda muka ba wadancan ba lafazin mai ita a cikin harsun larabci wadan sun fasara shi ɗaya cikin goma wadan sun suka ce a'a a kasa abu kashi goma sai a ɗauki kashi ɗaya kuma sai a mayar da shi kashi goma to ɗaya daga cikin wannan kaga sakamakon da shine ɗaya cikin mai ɗaya cikin dari ɗaya cikin dari waɗanda suke na yau ba a ba su ɗaya cikin ɗari na abin da aka baiwa waɗanda suka wuce baya a tarihi shi ne ma balagu mu isar ma atena tare da haka fa kaza mun rusuli suka kare ta manzanni na fa kai fa da kiri yaya azaba ta ta kasance a kansu, tun da gare ni to wannan kan nan da suke da kashi 99 ba su ga gare ni ba sai kuma su kashi ɗaya su ga gare ni abin da ayatu ke nufi ha kuma ubangiji ya maimaita wannan a cikin suratul mu'min ko suratul qadar afalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qawlihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أفلم يسيروا في الأرض في متى يوم بدأت تجاب أبا كفا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سجد جن تاريخي سجد أولولي سنرد دكا ونكوفي إن دوتنا سكا زولا أداء سجد كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يا يا أرشان وطن لسي كافين سويكي كانوا سونا دا كنت سنكسن سي أكثر منهم سنفلين ريوا population ɗinsu ya fi namu akthar minhum wa ashadda quwwatan kun fi sun fi tsananin karfi karfin soja karfin tattalin arziki karfin ilimi wa asaran fil ardi kuma sun fi yanzu tasiri a ban kasa tasiri da kaskafa masana'antu tasiri na ciyar da zamani gaba na gine-gine da kere-kere da tituna amma fa ma'adana wato ainihin irin abin da suke tsoro wurinsa bai wadatar da su komai ba lokacin da wato ainihin azabar mutu zo musu wannan magana da nayi kila wani ya ce ayoyi kawai ka karanta ba karanta ra'ayin wadansu daga cikin malamai da suka wuce baya a tarihi ba al-imam ibn kathir karkashin wannan aya da muke ciki ta suratul rum da yazo bayanin ta yace awalam yasiru fil ard fa yanzuru kayfa kana atiqatul ladina min qablihim yace ai kanat al-umam al-madiya wal qurun al-salifa ashadda minkum quwwa al-umumin da arni karni da san da suka wuce baya a tarihi sun kasance ashadda minkum kowa sun fi ku karfi ko na yanzu ayyuhal mab'uthu fihim aw ilayhi muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya ku wanda aka turo annabi muhammad na da sun fi ku karfi sun fi ku ci gaba sun fi ku komai wa akthara amwalan wa auladan sun fi yawan dukiya sun fi yawan yaya wa ma utitum bi itara ma utu ba a ba ku ɗaya cikin ɗari na abin da aka ba ku ba wa muskinu fi dunya tamkinan an tabbatar da su a bankasa an ba su dama kowace irin dama tabbatarwa wanda yake lalle bugu ilai na yanzu ba su kai gare shi ba wa ummiru an ba su rayuwa da tsawon rayuka fiha a cikin kasa a amaran rayuka masu tsawo da tawalan masu tsawo fa amaruha suka rayar da kasa aksar minkum sama da ku wa tagalluha aksar min istidlalikum suka amfana da ita irin amfanin da ku yanzu ba ku yi wato suna da wani nau'i na cin moriyar kasa irin wanda mu har yanzu ba mu cin moriyar kasa irin nan ba wai ta fuskar noma kadai da kake masana'antu ba to dan hanyoyi daban-daban wa ma hada amma tare da haka falan ma da'atuhum rusuluhum bil bayyinat yayin da manzannin su suka zo musu da hujjoji wahayi wa farihu bima utu sai suka rika alfahari da abin da aka ba su na ilimin zamanin su akadahum Allahu bi dhunubihim sai Allah dan kesa da zunuban su wa ma kana lahum min Allah min naq ba su da wani wanda zai ba su kariya daga azabar ubangiji wala halat amwaluhum wa auladuhum bainahum wa bain ba'athillahi dukiyoyin su da ya'yan su ba su isa su tsare musu azabar Allah ta'ala ba wala dafa'u an misqala zarra ba su tsare musu ba ko da gurgudan kwayar zarra wa ma kana Allah li yuzlimuhum fima ahalla bihi min al-azabi wan nikal ku duba wannan magana ibn kasir ya wuce kada ku riba ku fada ku tsare ta baya ka duba maganar sa da yi a cikin wannan tafsiri dan ya mutu na shekara ta 700 da 74 bayan hijira yau muna 1425 tun wancan lokaci ya rubuta wannan to haka in ka bi tafai na malaman zamani da suka rubuta tafsiri a halin da haka za a abin da muke so in gamsar da mu a nan gurin shine wato a da waɗanda suka halaka sun halaka ne sakamakon su da ilimi na duniya su suka zuya kai daga ilimi na lahira to wannan sai ya zanto shi ya gadar musu da hasara dan haka amma inda ake sun gwama ilimin duniya su da ilimin lahira to da kaga ba su tabe ba sai addini ta ci ribar duniya haka ake bukata ka karanta zamanin ka ka karanta addinin ka wannan haka ake bukata amma idan mutum ya dauki duniya kadai to ana hakika babu abin da zai sai tabewa kuma wannan ilimin ba zai masa amfani komai ba dan Allah ta falamma da'akum rusuluhum bil bayanati farihu bima indahum min al-ilm yayin da aka kawo musu wahayi aka zo aka yi musu wa'azi sai suka rika farin ciki ko suna alfahari da abin da ke wurin su na ilimin zamani suna ganin sun fi karfin wani malamin addini ya faɗa musu wani abu yi wayewar da ya fi karfin wani sai yana karanta masa aya yana saurari ya da hankalinsa da shekarunsa ya yi boko a gida ya yi boko a waje sai wai sai an ce masa yi kaza kamar kaza yi umar wa yunha har kawai ya alƙa umarcinsa ana hannunsa yana ganin wannan ɓata lokaci ne akwai wani ya faɗa wani ɗan uwa aboki yace na ga motar karanta a wajen karatu kuma kana zuwa irin wanda kawai za a tara ko ana muku surutu da hayaniya wai karatun tafsiri da muke da nabu lugul maram wai shi da hayaniyar su sai ina ganin kamar ka waye muna haɗuwa a wane ne club muna abin nan a kai kana cikin wanda zaka je kawai ka tsaya waɗansu mutane kawai suna faɗa ma abin da suka gada ba duk da wayewarka ina amfani ilimin zamanin ka da wayewarka zalika mablaguhum min al-ilmi irin su zaka da manzon Allah fa arda an manta wallahi an zikrina wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya zalika mablaguhum min al-ilm alai irin waɗanda suka juya baya suka kitallan wahayin da ake saukar maka wato ainihin ba abin da suke so sun rayuwar duniya kadai kamar wani siyaka zalika mablaguhum wannan shine makwarar ilimin su duniya kadai amma taimama alwala haƙƙin Allah haƙƙin Allah haƙƙin iyaye haƙƙin iyaye da mata tun da kawai yana zaune ga cikin gurin kawai kalbi yana zaune Allah ya mu ubangiji ta ala fil ardi kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim shin ba za su yi tafiya a ban kasa ba su duba su ga karshen waɗanda suke kafin su kanu a tadda minhum quwwatan wa sarul ard ai sun su karfi kuma sun tona kasa wa amaruha akthar mimma amaruha sun rayar da kasa sama da yadda ne za su raya kasa waja'atuhum waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji da bayanai ai bil hujjaji zahira hujjoji na zahiri allati tu'addihim ila fahmil akhirah irin wanda za su kire da su zuwa ga fahimtar lahira fa abau amma sai suka ki lima yaruna min duniya ad-dunya allati tafutuhum bil iman dan suna ganin idan sun ce za su yi imani za su ga abinda manzon Allah za da shi to wani abu na riba rayuwar su ta duniya zai kubuce musu wanda suka sa yi hatta ahlakahum Allah har yanzu lokacin da Allah ya halaka da su fama kana Allah liyuzlimahum da dai Allah bai zalunce su ba walakin su kasance suna su ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وبلده ثم كان آكبة الذين أساءوا سنن sai karshen waɗanda suka munana ya kasance shine su'a su ma za a yi musu sakamako da mummuna wato lafazin as-su'a ta anis ne na al-aswa idan abu namiji ne al-aswa mafi muni as-su'a uquba mafi muni kenan waɗanda suka munana a duniya su ne waɗanda suka yi shirka waɗanda ba su yi imani da Allah ba bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar kaga kasaba sayyi'a kuma kana asibatan alladhina asa'u su'a an kadzabu bi ayati Allah wa kanu biha yastaji'un karshen waɗanda suka munana shine su ma sai aka saka ya masa da mummunan sakamako saboda mai an kazabu bi ayatin Allah dan saboda sun karanta ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'un kuma sun sai suna izgili da ayoyin Allah idan an faɗa musu wani hukunci wata doka ta Allah sai su mai da abin abin marji abin yi wa dariya Allah yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ubangiji ta Allah shine ke farar halatta halitta yunshi khalqan nas shi da ya kago halittar mutane thumma yu'iduhu sannan kuma shi zai dawo da su ya farfado musu da rai bayan mutuwarsu ai khalqahum ba da mutihim shine zai farfado da zai sake halitta su bayan mutuwa thumma ilayhi turja'un sannan ya zuwa gare shi za a tayar da ku mutane a wata kira'a thumma ilayhi yurja'un sannan ya zuwa gare shi za a tayar da su mutane wa yawma taqumu sa'a a ranar da kiyama za ta tsaya da mujrimun a wannan rana kafirai ba su da tacewa shine ma da yake yaskutul mujrimun wato kafirai za su yi shiru ba su da magana yanke ba'ihu da zikin don hujja ta riga ta yanke musu lafazin al-iblas a cikin harshen larabci waɗansu malaman tafsiri sun fassara shi da as-sukut kamar yadda malai fassara shi anan waɗansu kuma sun fassara shi da cewa al-ibtirah wato tonan sili ne shine yublis al-mujrimun za a yi wa kafirai fallasa amma waɗansu malamai suka ce abin da yake haqiqatul iblas shine al-wuqu'u fi sharri ma al-iyas wato mutum zai auka cikin sharri da ɗaya bai tsammani ya ɗaya bai tsammani lalle ba zai iya fita daga ciki wato ɗaya bai tsammani daga rahmar ubangiji shine al-iblas shine yublis da mujrimun za a tabar da mujrimai za a tabar da kafirai har su kai bai tsammani daga rahmar ubangiji sun san cewa babu so babu ita shine yublis da mujrimun wa lam yakul lahum min shurakaihim shufa'a ba su da wani mai ceton su min shurakaihim daga cikin abokan tarayyar da suka jingina ma Allah suna kiran su dan wadansu bukatu na duniya in ma dan jawo amfani ko dan kare musu wani sharri to waɗannan ɗin ba za su zame musu masu ceto ba a ranar tashin kiyama wa kanu bi in kafirin da kansu za su kasance masu kafircewa abokan tarayyar su domin a ranar tashin kiyama dukkan wani wanda ya ba hanyar da ba ta daidai ba zai gane kuskurensa da kansu za su ce rabbana abasarna wa sami'na ya ubangiji a yanzu kan mun gani sannan mun ji farji ila na amal salihan inna muqinun mayar mu duniya mu gyara ayyukan mu lalle mu masu yaqini ne kan abin da aka rinta mana wa'azi da sirri a ce mu ne mu hakan gani wa sai lahira za su haka an sanna wa samina yasa Allah ce asmi bihim wa absir yawma ya'tunana lakin az-zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin zaka yi mamakin jin su zaka yi mamakin ganin su ranan da za su zo mana a farfajiyar kiyama duk abin da nan a duniya aka faɗa musu suka kare ta a lahira sai sun gaskata shi amma a lokacin da gaskata ba ta da amfani shi da walam yakul min shirka'in su ba don wanda ka rika a matsayin mai ceton ka madakar ba Allah bane ya sa ki a matsayin mai ceto to ka tabbatar cewa ka rike abin da ba mai ceto ba a gare ka sannan kuma idan ka dogara da ceto na wane ko da wannan mai ceton ne kai kuma baka yi aikin da zaka cancanci a cece ka ba to haka ceton ba zai maka amfani wa kanu bi shuraka'ihim kafirin sallallahu alaihi ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ويوم تقوم الساعة a ranar da kiyama za ta tsaya mai izin a wannan yinifa fa ya tafarraku mutane za su rabu imam mujahid yace tafriqatan lalika liqa abadaha abadan irin rabuwar da ba za a sake haduwa ba kuma har abada yaya za a yi mutane su rabu bayanan zai zo a ayar baya fa amma alladheena amanu wa amilus salihat amma waɗanda suka yi imani suka ayyuka na gari fahum fi rawdatin suna cikin wani irin dausayi shine rawda yuhbaruna ana faranta musu rai daga al-hubur dai al janna ku shiga aljanna antum wa azwajukum ku da matanku ko kuma antum wa azwajukum ku da ire irenku masu aiki irin naku ko da zamanin ku ya ta banban gari ya ta banban a yau gaba ɗaya za a haɗa ku a gidan ni'ima tuhbaruna a faranta muku ne shine fahim fi rawdatun tuhbaruna wa amma alladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina amma wadanda suka kafirce wa Allah suka karanta ayoyin da wato ainihin aka zo musu da su Allah ya ce wa liqa'il akhirah kuma suka karanta ranar lahira fa ulaika fil azabi irin waɗannan kam ababan halarto da su ne cikin azabar ubangiji la yanfakuna anha ba yanda za a yi rabu da azabar Allah Allah ya tsare malaka lamma bayyana Allah ta'ala azmatahu fil ibtida'i yayin da ubangiji ta'ala ya nuna mana girman kudrarsa wajen farar halittar mutane bi qawlihi ma khalaqa Allahu as-samawati wal arda yayin da yace mana Allah bai halitta sammai da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu illa bil haqqi sai da gaskiya wa azamatahu fil intihai kuma Allah ya nuna mana girman sa wajen zuwa karshen mutane bi qaulihi da yayin da yace wa yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya ranar da kaza da kaza za su faru wa annan nasa yatafarraquna fariqaini mutane za su kasu gida biyu fariqun bil janna wani kasan za su shiga aljanna Allah ta mu cikin wa wani kasan za su cikin wuta Allah wa abinda zai biyo baya sai Allah zai umarnin a rinka yin tasbihi a gare shi tare da yin godiya fakala sai ce mai فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana dukkan wata kamala da buwaya ta tabbata gare shi wata tawaya da kasawa da gajiyawa ta kori gabarinsa subhanahu wa ta'ala shi ne fa subhanallahi sarki ya tabbata da Allah hina tumsuna yayin da kuke shiga lokacin yammaci ai ta dukuluna fil masajid wato yayin da kuke shiga lokacin yammaci wa fihi salata al-maghrib wal isha a wannan lokacin kuke yin sallar magriba da isha'i sarki ya tabbata da Allah ga Allah a wannan lokacin wa hina tusbihuna haka sarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuke wayar gari ai tadkhuluna fi sabahi kuke shiga lokacin asbahi wa fihi salatu subhi a wannan lokacin kuma ake yin sallar asba wa lahul hamdu godiya ta tabbata a gare shi subhanahu wa ta'ala shine alhamd fi samawati wal ard a cikin sammai da cikin kasa ma'ana a cikin sama ba wanda ya cancanta a yi masa godiya sai Allah sannan a kasa ba wanda ya cancanta a masa godiya sai Allah mala'iku a sama shi suke godewa mummunai a kasa shi suke godewa dukkan halitta a kasa shi suke godiya a gare shi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahum innahu kana haliman ghafura wa ashiyan wa hina tuzhirun sannan godiya ta tabbatar a gare shi fil ashiyi wato a lokacin la'asar kafin faduwar rana kenan wa hina tuzhirun da lokacin da kuke shiga garjin azhar shine waqtul zahira ay tadkhuluna fi zahirati lokacin azhar wa fihi salatu zuhri wanda a wannan lokaci ake yin sallar azhar a lokacin ashiyi ne kuma ake sallar asar wa qila ba da a wani kaulin na malamai suka ce ba wai ana nufin tasbihi da godiya ba kawai a wannan aya dan wadansu malama sun fassara cewa abinda ake nufi ana yawa Allah tasbihi hada da godiya a waɗannan lokuta da aya ta bayani wato ana cewa subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah a lokacin safe da lokacin yammaci da lokacin la'asar da lokacin magariba da lokacin azhar ana yawa Allah godiya a cikin wannan lokaci sai zanto ma'anar ayar shine lafazin da ya kunshi tasbihi da godiya ga Allah la ya taqayyadu bi zamanin wala makan baya takaituwa da zamani akwai wata ka iya tasbihi akwai wata ka iya hamdala ga Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahi walhamdulillah wannan shi ne magana farko da malaman tafsiri suka faɗa wakila a wani kaudan aka ce al-maqsud bi tasbihi abinda ake nufi da tasbihi anan wa tahmid da godiya ga Allah ma ruwiya an abi hurairata abinda aka rawaito daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man dan Allah da mushi tabbata gare shi da iyalan gidansa yace man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin dukkan wanda yake subhanallahi wa bihamdihi ayini mi'ata marra hatu dari haqqat khatayahu ko haqqat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr to za a kadkaɗe zunubansa daga jikinka ko da sun kai yawan kumfan teku dukkan mutumin da ce subhanallah walhamdulillah subhanallah kai wa bihamdihi ayini ya faɗa sau ɗari to za a karkaɗe za a karkaɗe zunubansa ko da sun kai yawan kumfan teku wannan hadisi da malai ya kawo shi da lafazin ruwiya wanda malaman hadisi sukan yi amfani da wannan kalma ruwiya bilbina, bina' al majhul dan nuna cewa abin da aka rawaito da ibn wanda hakikanin gaskiya wannan hadisi ne sahihi ya tantance yace sabata ko warada ya kawo bi sigatul jazm ila bi sigatul tamridi wannan siga ta ce wa ruwaya ita ce malaman hadisi ke kira sigatul tamridi wanda ke nuna abinda aka ruwaito bai tabbata da inci ne ko ma kila zai zama mawdu'i an gane ko wani kuma ya zo daga Abu Hurairah annahu qala haka dai ya ce man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra dukkan wanda zai ce subhanallahi wa bihamdihi so 100 da safe ya kuma ce subhanallahi wa bihamdihi so 100 da yamma lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdal mimma da'a bihi ba wani mutum ranar tashin kiyama da zai zo da abin da yafi nashi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alai sai fa mutumin da yazo da kwatan kwatin da abin da yazo da shi ko kuma ya ƙara akan nashi to menene ma'anar ya ƙara akan nashi a ce yazo da abin da yazo da shi kaga ka faɗi ɗari shi ba ya faɗi guda ɗaya safa da yamma ɗari ɗari shi ba ya haɗa ɗari ɗaya da kai kaga abinda za a baku iri ne kenan amma idan ka ce auza da alaihi ya kara akan sa zai iya dauka ma'anan ya kara akan ɗari sai zanto wannan zikirin maza Allah ya sunanta mana da sabon mu yi shi so ɗari da yamma mu yi shi so ɗari wannan in za mu yi kidaya kenan in ko ba za mu yi kidaya ba za mu iya sama ɗari to idan ya wuce ɗari to wannan kuma bila adadin kenan kaga da maka ɗari da ɗaya ko ɗari da goma ɗari biyu ɗari uku dubu ɗaya miliyan daya wannan ba a ce kuma sai ka lissafi ba in za ka yi lissafi ka samu falalar sai ka saka ita akan mai amma in yi wuce ɗari to kuma ka daina lissafi kenan tarbi kuma ya gama aiki wannan sai ka bi shawara Abdullahi dan Masaudi yake ba sai ka lissafa ba inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala in kai kikkiawan aiki kar ka lissafa kar ka tsaya kana kididdigawa ba sai ka lissafa ba tabbas Allah zai tsare maka shi mummuna ya kamata ka lissafa dan ka rage dan ka tuba shi yasa dukkan zikirin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai an masa adabi to adabin ka bai san wuce kai ba in ku har ya wuce dari to an kyale ka kofa abu da kai yadda daga dama dari biyu dari uku dubu ɗaya dubu biyar dubu goma dubu sha biyar nan da ka bai da amfani da haka kenan tarbi mai kwaya dubu ba da matsayi kenan yau mai kwaya ɗari ɗin ba idan samu matsayi ba lissafin kwaya dubu kida ya ana yi ne ko ba haka ba amma dai abinda da yake mai falala shine mutum ya lissafa in abu guda ɗari ne ka lissafa da in tsunka manzo Allah sai li'annahunna mustantaqatun yawm al-qiyamah dan za a sa ya tsunsi magana ranar tashin kiyama sai su bada shaida akan kalin safa tasbihi da su dari da safa dari da yamma to kaga waɗannan hadisai da malam ya kawo anan hadisai ne inganta. ko shakka babu da mar inganta. an gane ko waɗansu malaman suka ce ma'anan auza da anai shine ka kawo wannan tun guda ɗari sannan ka kara wani tasbihin dan tasbihin safe ba iri ɗaya bane ba tasbihin yamma ba ɗaya bane ba da safe idan kai wannan subhanallahi wa bihamdihi 100 da kuma ka iya bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis wa huwa samiul alim wanda so uku ake yin kaga da alaihi haka da yamma in kai so dari ka iya yin allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim so uku shi ake yin sa uku da safi uku da yamma kaga da yamma nan me zada alaihi aw zada alaihi ka yi dari wancan kuma ka kara wani nau'i da tasbihin da kima ya tabbata a ne da ko inda zamanin karanta Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahaya wa bika namut wa ilayka an-nusur idan ku da yamma ne sai ka ce Allahumma bika amsayna a madadin ka da kaga wata da asbahana da safi da yamma sai ka ce bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahaya wa bika namutu wa ilayka al-masir da safi ka ce wa ilayka an-nusur da yamma wa ilayka al-masir to kaga ai duk wannan ya shiga cikin ma'anar zada alayhi ko ka karanta sayyidul istighfari da manzo Allah ce dan mutum ya karanta ta da safe in yi mutu a wannan yinin shi dan aljanna in ya karanta da yamma in yi mutu a wannan yinin shi dan aljanna Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kaga dai mutum ya kawo wannan aiki ma dai zada alaihi ko dukkan nau'ikan zikiri da ka sani wanda sun tabbata cikin hadisi wanda manzo Allah ya karanta mana su launi launi kala kala to wannan shine cikakken mai zikiri duk wanda ke wannan cikin maza ko cikin mata ko shakka babu akwai kyakkyawan sa rai za a rubuta shi cikin wazakirin Allah kafiran wa zakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran ina ba dan zai amma kai zikiri ne bid'a Allah Allah Allah ko so miliyan kai wallahi ba kai zikiri ba dan ka ce Allah ba kai bai shi ba Wala tana ka samu lada kai ko baka kushe shi ba kai ka ce Allah Allah Allah baka ce komai ba amma subhanallah walhamdulillah kaga nan kai ga ubangiji wala ilaha illallah wallahu akbar sannan kai ga ubangiji amma kai ta Allah Allah Allah Allah Allah kai sai idan ka kana sai fitar daga cikin lamarin zalala ya zama wani abu daban ka kirga Allah Allah da saurin so goma ka gani dai zama Allah din ka fitar da shi daga hayyacin da larabcin dan ka haɗe ha din da ke karfi wanda in zaka da zaka ce Allah dole dinna ha da zai fito da karfi amma da ka ce Allah ba ha a karfi kaga bai zama Allah ba wani abu ne daban ka kaga masu kana saka Allah Allah Allah Allah Allah kaga ba Allah bane ko la ilaha illallah la ilaha illallah hadisi ba ba Allah bane kawai mutum yana bata yawo bakin sa yana bid'a ba yadda lada domin yana abin da ma anzal Allah bi dinin sun ina ba zan fahimta in kana son kai sai ka furta kalmar yadda take kai tazlizul lam la wato lam alif wato lam din dan guda biyu wato lallam abin da ake bukata a kawai rafi la Allah da inda lafzul jalala yake musamman idan fataha ta riga yake ko rufa in ka sarrafa riga yake ne za zaka masa wato sarki tarkib kace fi dinillahi masalan an gane ku a'udhu billahi bismillahi la amma in fataha ta riga yake ko damma dole za ka ce la in kuma ka fara da kalmar kaga a ka saka alhamza Allah dole ka kaura da bakinka da Allah sannan kuma ka yi nishin da ke fa'idantar da ha a kace Allah dole sai kai haka sannan ka bar sunan Allah amma kace Allah ba ta ce ba ina ba dan fahimta ubangiji ya ce fa subhanallahi hi tumsuna wa hina tasbihun wa lahu al fis samawati wal ardi wa hiya wa hina wakila a wani kaulin malam yace an ce المراد به التنزيه abinda ake nufi dai wato tsarkake ubangiji ay nazzihu Allah an sifatin nafs ku tsarkake Allah daga dukkan wata siffa ta tawaya wa sifuhu bi sifatil kamali ku siffanta shi da siffofi na kamala wa hadha aula mala yake yin hakan ya fi ma'ana ma'anan fasara ayar da wannan ya fi fasara ta da sallah ko mu ce zamu fasara ta da waɗancan zikirai na safe ko na yamma لأنه يتضمن الصلاة دومين إذا أكت تسبيه أدنقلي يا قلت صلى كنت لأن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب domin shi asalin tanzihu tsarkake ubangiji irin wanda aka yi umarni da shi ya tanawala tanziha bil ya kunshi tsarkake shi a zuci alladhi huwa al-i'tiqad jalal wanda shine jalaliyar aqida cikakken imani sauraron imani game da tsayantakar ubangiji da kadaitakarsa da wahdaniyantakarsa cikin komai da komai wa yatanawalu tanziha bil ya kuma kunshi tsarkake Allah da harshe wa huwa dhikrul hasan shine kyakkyawan zikiri wa yatanawalu tanziha bil arkani ya kuma kunshi tsarkake Allah daga fai wa huwa al amalu salih shine aiki na gari wanda sallah na tafi wasani shi kashi na biyu wanda shine tsarkake ubangiji subhanahu wataala ta fuskar magana amarakul awwal ya haifu ne daga na farko tsarkake Allah da zuci dan in baka tsarkake shi da zuciya ba za tsarkake shi da harshe ba wasalis shi ko na uku tsarkake Allah ta aiki sama ne na tsarkake shi da domin shi harshe shi ne yake fasara abin da zuciya ta kunsa wal arkan tarjumanul lisan gabbai kuwa su suke fasara abin da harshe ya furta lakin na salata afdalu amal afdalu amal arkan ita ko sallah ita ce mafi fitin dukkan wani aiki da gaba ta ce fa hiya mustamilatun ala dhikri bil lisan ta kunshi zikirin harshe wa tasdiq bil janan ta kunshi wato ainihin gaskata Allah a zuci wa huwa naw'un min anwa'i tanzihi wanda wannan ma nau'i ne daga cikin nau'ikan sarkake shi wal amrul mutlaq idan ko aka ce kai tasbihi kawai aka yi shiru ba sai tasbihi ta ka kawai ba ba sai sallah ba kawai aka ce tasbihi aka itlaqin sa la yaktasu bi nau'in duna nau'in to ba a takaice shi tasbihin zuci kadai ko na harfi kadai ko na gabbai kadai ya shafi duka ukun kenan an gane ko fa yajibu hamduhu ala kulli ma huwa tanzihu wallazi min jumlatihi salatu dan haka ya zama wajibi wannan aya mu dauke ta tana nufin tsarkake Allah tsarkakewa ko wace iri sawan tsarkakewa ta zuci sawan tsarkakewa ta harshe wanda shine furta tasbihi ko tsarkakewa ta gabbai wanda sallah ne wato malam ya fasara ayan alal umum ya fi daga fasara ta da wani bangare daga cikin bangarorin ma'anoni a gane ku Allah madaukakin sarki ce yukur da tsayi min albayt Allah ke ke fitar da rayuwa daga cikin matacce kan insani min nutfa kamar wato dan adam da ake fitar da shi daga dugon mani wa ta'ir min albayda kamar yadda ake fitar da zunzu daga cikin kwai wa yukhrij al-mayyit min al-hayy Allah kuma ke fitar da matacce daga cikin rayaye an-nutfa wal bayda wato fitar da mani daga cikin dan adam ko kuma kwai daga cikin tsuntsu min al-hayy kenan wa yumil al-arda ba'da mawtiha sannan shine kirayar da matacce bayan mutuwarsa shi kirayar kai da kasa bayan mutuwarsa subhanahu wa ta'ala wajen fitar da matacce daga rayaye ko rayaye daga cikin matacce fasarorin da malamai suke duk na iya shiga wannan suna fassara tsuntsu daga kwai kwai daga tsuntsu kwai matacce daga rayayye kuma shine mai kwai din daga jikin mai tsuntsu din kenan ko mu ce digon mani daga bil adama ko mu ce bil da aka halitta daga digon mani kaga rayayye daga matacce ko matacce daga rayayye ko a ce kafiri daga mummuni mummuni daga kafiri ma'ana ya kasance kafiri ya haifi da kuma ya zama mummuni kaga rayayye daga cikin matacce ko ya zanto mummuni ya haifi da ya zama kafiri kaga ya zama matacce daga cikin rayayye ko mu ce kwaya daga tsuro tsuro daga kwaya yayin da ka jefa kwaya a cikin kasa kaga ai matattar abu ce amma sai rayi ya fito daga cikin tafi ne tsuro ko kuma zanto wato kwayar daga cikin tsuro kaga anan gurin kwaya daga cikin tsuro shi tsoron rayi ne ita kuma kwayar wata ce ce ma'ana dukkan waɗannan ma'anonin su suna ciki duk dai aikin Allah ne fitar da wancan abu daga sa ma'ana fitar da abu daga Da ja'ala lakum min al-shajar al-akhdari naran wato daga itaciya danya ta tafi ubangiji ya fitar da sinadarin da yake ake yin ashana da shi mai kuna ko wuta kaga wannan duk kudura ta ubangiji fitar da abu daga sa shine yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha kuma shi ke rayar da kasa bayan ta mutu ta ke kace wa kazalika tukhrajun kamar haka ne za a fitar da ku daga cikin kasa ranar tashin kiyama irin yadda ko ga anan duniya kasa za ta bushe ke kace a rayar da ita hanyar tsirrai haka kuma kun mutu kun rujudige a cikin kasa sai a fitar da ku a ranar tashin kiyama sannan a yi muku hisabi to ina ga saboda lokaci ya dace da mu dakata nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ina son karin bayani game da imani da aiki na gari domin su ne naga ko da yaushe Allah subhanahu wa ta'ala na bayani a cikin alkur'ani cewa ma'abotansu sun rabauta hakikalin imani da yadda malamai suke tarifin sa shine tikadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan wato kudurce abu a zuci kadaitakar ubangiji dayantakarsa da duk abin da ya wajaba mutum ya kudurce wanda Allah ya bada labari ko manzon sa ya bada labari cikin ingantaccen hadisi kudurta gaskiyar haka gaskata abin in labari ne gaskata shi idan alkawali ne ya da shi wannan kaga imani kenan a zuci itiqadun bil jana daga nan sai na tukun bil lisan furta abu da baka kamar mutum ya fita kalmar shahada daga nan sai amalun bil arkan aiki na gabai to wannan shine imani yadda malamai ke yin ta'arifin sa ta bayanin sa yadda yake sannan yana da rukunai guda shida sanannu imani da Allah imani da mala'iku imani da littafai imani da manzanni imani da ranar tashin kiyama imani da kaddara wanda suna da kunan imani guda shida yana da bangarori manzon Allah ya ce dore 60 ne 60 na doriya ne su imani mafi girma daga cikin su fadin la ilaha illallah mafi zama karami da cikin bangarorin imani shine imatatul adha an tariq abu mai tutarwa mutum ya kawo da shi daga ta hanya kamar ka ga wani dutse ka tsaya ka dauke shi dan karwa ne ya tuntube da shi ko ka ga wata kusa ka dauke ta dan karwa ya taka ya lahani ko ya taka da abin hawa ta huda masa taya kawar da abin da yake da tutarwa kan hanya duk bangare ne na imani wannan to kaga imani da kalmar ta faɗi ayyuka na gari suna shiga cikin sa domin karuwar ayyuka na gari suna ƙara haɓaka imani kuma raguwar suna na zaizaye imanin mutum su kuma aiki na gari idan an ce aiki na gari shine dukkan aikin da shar'antuwarsa ta zo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan bid'a ba ta shiga cikin jerin ayyuka na gari aiki na gari lalle ne zanto manzon Allah ya koyi da shi kuma manzon Allah bai koyar da abu ba bai da za iya zama na gari da wani ya masa tsammanin kasancewarsa na gari anan nake so idan hankali mu da cewa idan haka al'amari yake wanda ko haka din ne tun da Allah ya ce kawar da abu mai cutarwa akan hanya bangare da na imani ma'ana ko da kana tafiya ka ga dutse ka tsaya ka dauki ko wani itace ko wata kwalba ko kusa to ina ga wanda ke zai kawo abu ya cutar da mutane akan hanya da ganga wani zai iya zubar da yaji akan titi kawai dan takamar zai gyaran gidansa ya kashe wa mutane hanya bai damu ba wani ya kawo kasa tifa tifa a juya akan hanya ya hana mutane wani ya hankala mai tafiya barki ba tare da ya bane mutane su wani motarsa ta mutu zuwa ajiye ta kan titi ma'ana kawai dan ana tafiya a kasar da ba doka a cikin akan hanya ya ya hada kowane irin gosulo akan abin da zai iya cewa da Allah jama'a ko taimaka min a tura min in yi fakin gobe guda in gyara a nan za a zai kashe motar da barki zai nemo makaniki Wani fa duk cutar da al'ummar manzon Allah kake sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji ba daɗi ya tsaki sai Allah ya kama ka da laifi tunda kana da abin da zaka idan mota ta samu dan gatsa ne kamar taya ta cire kaga ba za ta tunduba ba to wanda abin da zaka yi sai ka nemo masu mota da za su danye maka ita daga wajen dan wannan lokacin da ka dauka kafin ka je ka nemo mai motar da zai danye maka kaga wannan ba ka da laifi dan alaihi wa sallam. illa wusaha amma kawai ka tafi ka barta anan za a zo a yi gyara anan za a nemo nake kuma har abin ya zama ma al'adar kasa da masu mulki da ba masu mulki ba da yan sanda da kowa yana gani har ma mutum baya inkari ma'ana asbahal munkaru ma'rufan munkari ya zama ya zama shine ba a rubi har ma mutane ba sa inkarin sa wannan abin da yake nuna wa lalacewar ba da ci bayan wanda musulmi ya kamata su fara kawo gyara a cikin wannan mutum kare shi da yan uwansa musulmi ko da ba ka ko san da ba za su yi maka magana ba za ka cutar da yan uwanka musulmi wani kuma idan motar su lalace ta mutane na aiki sai a je ta kofar gida ko da na ta shirya ciki amma da ne kai ta gare da je aje ko wata tsohuwar gonar sai je aje sai ba ta kawai sai ga cewa wato ko ina wurin ajiyar tsofaffin motoci ne ko kan babban titi ko kananan titi to wannan ina za mu yi da imatatul adha an tariq wannan kuma yana tambaya ne kan cewa mutum ne ake bin sa azumi sannan kuma gashi yana so ya sitta shawwal wai idan ya sitta shawwal dai ya wadatar gaba daya ba sai ya rama wancan azumin ba ko in ya rama ba sai ya sitta shawwal ba wannan ba gaskiya bane ramuwa zaman kanta take sitta shawwal zaman kanta take bari in karanta maka hadisin kaji zaka fahimta ka cikin hadisin kai da kanka in Allah ya baka wato kwakwalwa ta fahimta abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari da Imam Muslim ya rawaito man sama Ramadan thumma atba'ahu bi sittin shawwal kana ka siyami shahr au kama qala sallallahu alaihi wasallam ana dukkan wanda ya azumin ramadan sannan yayin bayan sa da azumi shi da cikin watan shawwal zai zanto kamar yayi azumin shekara azumin ramadan ga sittimi shawwal azumi nawa kenan talatin da shida in mutum ya shiga ramadan talatin da shida ke sai manzo Allah ya kara bayani wal hasanatu bi ashrati amsal bi ashrati amsal domin dukkan aiki ɗaya za a ba mutum lada goma to talatin da shida to goma ya zama nan kenan dari uku da sittin wanda sune kwanan shekara to kai ana bin ka azumi shida sai ka zo kai shida na ramuwa ka ba kai bakai shi shida na shawwal ba to me kenan kaga talatin kake da shi a dari uku kake da shi babu sittin din kenan dan baka yi dan ba na shawwal saboda haka kuma summa atba'ahu bi min shawwal kaga an kawo summa wanda ke nuna ramadan din kai cikakken sa sannan kuma ka zo kai wannan shida wanda idan baka yi lama ba ramadan din ka zama cikakke wajen nan sai ka tara mu wannan wanda ake jinka da haka anan yadda malamai suke bada ansa shi ne idan za ka iya ramuwar abin da ke kanka har ka zo kai sita shawwal a cikin watan shawal ba tare da ya mutu ba ko ba tare da ka mungunawa kanka ba kana da koshin lafiya da za ka yi hakan to an fi so ka yi ramuwa sannan ka zo ka yi sutura amma idan ba za ka iya yin duka guda biyan ba dole ka yi ramuwa kadai ko kuma sutura shawal kadai to malamai suka ce ka yi sutura daga baya ka yi ramuwar tunda sutura shawal tana da lokaci kai da jiki ne watan shawal da zaran ya wuce ba halin kai sai wata shekara amma ramuwa ko ana iya yin ta ko da cikin sauran watanni ne ba nan bane sai a cikin watan shawal cikin da haka dai wannan shine zance mafi inganci wallahi wa'ala wannan kuma yana cewa ka bayar da wata fatawa cikin azumi wajen sirri bace ta suna amfani da ita ba ta hanyar ta shi shine lokacin da aka tambaye su kai dukkan mutumin da yake aikin karfi wanda Allah ya kaddaro masa shine sana'arsa yayin da duk ya fita aiki ya ji azumi ya yi masa wahala wahala mai tsanani to zai iya cin abinci sai ya ciyar a madadin wannan ranar to kawai waɗansu ranar da sun ɗan yi yawan sai su yi mu aikin karfi muke kawai sai su ci abinci a ina jin a wannan lokacin na yi bayanin da har a gaban Allah zan fitar da kaina na ce idan mutum ya sha wahala wahala da ta wuce ta al'ada haka na faɗa dama ka ce za ka yi azumin da babu wahala a cikin sahiba na gaskiya wani. dole a cikin azumi akwai yunwa akwai kishiwa in ka zama ka ji su kawai wani zace ne ake alandan baka fita ba ko kana zaune a gida ko kuma na maka mace haka amma ba abin mamaki bane dama mai azumi ya ji yunwa ya ji kishiwa Abin mamaki shi ne in bai ji yunwa bai ji kishiwa ba a ke dole a cikin azumi akwai wahala amma da muke magana wahalar da ta wuce da yadda aka saba ta wuce ta al'ada duk mai jan hausa ya kamata ya kalli wannan kalmar dan ana iya jurewa yanzu ana iya jurewa cikin za ga wani ya kai azumi yanzu haka da cikin mukila wani ya yi azumi ruwa kawai ya irin fiya wata ɗin da biyu guda uku ya zo nan gudu ya zauna yana jin yawa amma saboda na kuɗin karatu sai an tashi zai gida ta abinci kaga ce wannan wahala ta al'ada ana iya jurewa ta amma idan yunwa ta yunwa wahala ta wahala ba ta yadda idan mutum ya jurewa kila zai mutu to wannan shine aka ce ya ci abinci kaga dukkan mutumin da bai kai wannan matsayin ba ya ci abinci to kariya yake ba da fatawa ta yi aiki wanda sun zuciya sai ta yi aiki har na buga mana misali da wanda ya dauki azumi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya rana sai ya kasa jurewa ya faɗi sumamme manzo Allah ta aka masa abinci ki ba aka masa ruwa ya sha kaga wannan ai wahala ce da ta wuce ta al'ada ta wuce yadda mai azumi ya saba ji to wannan shine muke magana kai duk wanda ya ribace fatawar ba ta haka to kaga wannan kuma ya san bayanin da yawa ubangiji ran tashi kiyama ni kan na fita wanda yace an ce a rinka yawa annabi sallallahu alaihi salati da annabi yana da falala kuma a yawaita yin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam to yaya sunna ta koyar domin a yawaita salati da annabi yaya sahabbai suka yi wato wani lokaci idan mutum zai yi magana ta ilimi sai ya rinka jin tsoron mutane dan wani sai ya ribace ta baya da take ba daidai kaga anan yanzu idan da za mu ba ayoyi na alqur'ani da hadisai da manzo Allah cikin abubuwa mu rinka fahimta cikin sauki sai mu huta manzo Allah da ya magana ta salati a gare shi bai ban shi kofa a buɗe ba kullum da kullum ya take shi ne da ranar juma'a da daren juma'a a sallara ne kuka yi salati amma yawaita salati a ce. daren juma'a da kuma ranar juma'a wato kuma dai alhamis da dare da kuma yau ne juma'a to kaga a nan gurin ya kayyade yawan yawaitawa shi zikiri ne ka yawaita shi a ko ina a koyaushe shi ba iyakance ba amma salati ga annabi yawaitawar da daren juma'a ne da amma sallara ne ko ana yi kuwa ko da an yawaita ko da ko da su ɗaya kai yayi a sallara ne ko sai dai in mutum musulmi ne yana sallah kan ai babu yadda za a ce masu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba sunna a cikin sallolin farilla za ka yi tahiya kuma tahiya ba ta zama take tahiya sai da salatin annabi duk wanda ya tahiya ba salatin annabi ya tabbatar da tsare tahiya yi ba bambanci tsakanin tahiya ta farko da tahiya ta ƙarshe da akwai fuqaha da suke rarrabewa cewa in a tahiyar farko ce ba sai ta salati da annabi ba ma'ana a sallah wanda ake wa zama biyu kamar azhar da la'asar da isha'i da maghrib ma'ana sai a tahiyar karshe ce zaka yi salati ga annabi wannan ba daidai bane ba a cikin kowace tahiya zaka yi salati ga annabi to kaga anan gurin sallolin magriba isha'i azhar asar da ana yin tahiya sau biyu bibiyu sau hudu ya zama nawa kenan kaga nan ka samu salati takwas sai kuma asubahi ka samu salati nawa tara in sallar farilla kadai kace zaka yi salati tara dan ragon mutum kenan to bana sana yana na fina ko to bana sana kuma idan mutum yana lura da lokacin kiran sallah tunda bayan ka ansa kiran sallah za ka yi salati ga annabi sannan ka ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma to kaga wannan kiran sallah shi ma so biyar ayi ne ko da yake asbahi ana mata kira biyu ma'ana kiran sallah so shi da kenan ayi ne nan ma kowanne ka ji ka ansa kiran sallah kuma ka yi salati a can cikin sallolin farilla ka yi salati so tara yanzu kuma ka yi salati so shida ya zama nawa kenan ka kafin aji ko ina goma sha biyar kenan banda sallolin nafila to kaga mutum zai salati da yawa din amma a ranar juma'a da daren juma'a ana son mutum ya yawaita to sigar salati da annabi ya koyar da mutane ita ce salatul ibrahimiyya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim zuwa ƙarshe kamar yadda ke sananne a wajen kowa magabata sukan takaita salati in ya zanto ba a cikin sallah bane kuma in ya zanto ba na ansa kiran sallah bane ba za su yi salati haka saboda an ambaci sunan annabi Muhammad sai su takaita akan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba duk lokacin da aka sanar Muhammad sai ka da salatul ibrahimiyya ba haka suke ba dan wannan mutum ba zai iya ba dan a cikin majalisi daya idan ana karanta hadisi ko ana tafsiri mafi karanci a ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam mafi karanci so 20 so 30 so 50 a ce kuma a kowanne sai ta karanta salatul ibrahimiyya kaga mutum ba zai iya ba to a wuri guda lokacin da yake ya takarraru sala ta takarraru sala to mutum sai ya takaita shi salaf suna ta takaita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ko kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai mutum ya kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala har zuwa karshe saboda haka dai wannan shine salatul ibrahimiyya shine salatin da annabi ya koyar da bakin sa sallallahu alaihi wa sallam kamar da hadisi da nuna tun cikin bukhari hadisin ka'ab ibn udra da sauran hadisi da suke cikin littafin hadisi da ban imam bukhari ba rumfin da kake magana akan da ita rumfin yanzu rumfin yanzu ai gari ne amma rumfin da kabila ce kabilar rumawa kabila ce sai ta anta sunan kasa gaba daya ina ba da an fahimta tunda a wancan lokaci kamar yadda na faɗa har waɗansu kasashe na sham duk suna bin daular romawa ne kabila ce sai ta hada sunan kasa amma yanzu kuma kaga gari ne guda a cikin kasa kasar italy wanda rumfin da ta fi italy din ta yanzu girma ina fata amfani da amma ko shakka babu inda uh, rumfin ta yanzu a matsayin gari ko kafitan na kasar Italy bangare ne na daular rumfin ta da bangare ne wannan shine an tsara wannan yake ma'anar inna Allah la yahdil qawmal zalimi Allah baya tare da wadanda suke abin abinda ake nufi da Allah madaukakin sarki baya tare da su ana nufin shiryarwa ta hujja ba za su iya kawo hujja su kare zalunci su ba dan zalunci babu yadda za a yi hujja su tabbatar da shi in dai hujja ta shari'a ce amma Allah na da zalimai mana ta fuskar kaga mutum da yana zalunci yanzu ya tuba ya zo ya daina da mutum yana kafirci yanzu ya shiga musulunci irin wannan shiryarwar Allah madaukakin sarki na shirye da wanda ya so cikin bayansa amma shiryarwa ta azalimin mutum ko duka wannan ke ba cin tafarki na mazan Allah ba Allah ba zai ba shi hujjar da zai kare kansa ba sai fa in ya hadar jahiliya wanda ba su yi karatu ba ya kawo musu shubaha to ita kuma shubaha ba hujja bace abin da yayi yi da dalili amma bai zama dalili ba amma da zaran ya game da masu ilimi sai su fallasa shi su nuna cewa wannan abin da ya faɗa ba hujja bace idan ya kawo hadisi ne da ibi ko mawdu'i sai su yi bayanin sa wannan mai tambayar shi kuma yana tambaya ne dangane da faɗin Allah ta'ala wa qalat yahudu zaid ibn Allah wa qalat an-nasara masih ibn Allah to aka ayar tana magana akan cewa yahudu suka ce annabi uzair dan Allah ne kirista kuma su kuma suka ce annabi isa dan Allah ne amma duka su gaba ɗaya Allah ya karanta su yace zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana su kenan da suka faɗa da bakunan su yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl wanda sun yi kamar kai na da kafirai tun da da yake nufi da kafirai tun da ma'ana kafiran larabawa daga cikin su akwai wanda suke itikadin Allah yana da mala'iku mata ne kuma yayan Allah ne to kaga da awar yahudu cewa annabi uzair dan Allah ne da da'awar kirista cewa annabi Isa dan Allah ne kamance sai na ce da wata akida ta kafirai tun ta da ma'ana sun riga yahudawa da kirista wannan da'awar shi yasa Allah ya zalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla allazina kafaru min qabl wato suna kamantacciya da maganar waɗanda suka kafirta tunda qatalahum Allahu anna yufakun wato ubangiji ta ala zai musu azaba shi ne qatalahum Allah anna yufakun ta yaya ake kautar da su wato daga kan tafarkin Allah malamai waɗansu daga cikin malamai suna fasar qatalahum Allah da inda dukkan lafazin qatala ko qutila zo cikin alqur'ani a matsayin la'anta kamar qutilan rasul wato Allah anci masu shafi fada cikin addini ba qutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar kaga nan gurin masu fasara shi da la'anta qatalahum Allahu annabi ko nan masu fasara shi da la'anta amma dan sai muke inganci ba a fasara shi da la'anta domin illa anta Allah yake nufi sai kawo la'antar kaza tunda yana kawo ta cikin alqur'ani kamar da yake wa man yakfur mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan biha wa ghadiba Allahu alaihi sai jami wa la'anahu kaga la'anta ta tafi ha kuma innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun kaga nan ma la'anta da ko karara a sai tunda ana kawo la'anta a ce ya nuna lafazin katala ko ko da ma ta sarrafa minhu la yadullu ala da'in la bi madlulihi lughawi wala bi nassin wardi yadullu ala ba wani nassi da ya nuna haka sannan adilala lughawiyya da kalmar take ta ba ta nuna amma kuma magana ta tashi har haka da malamu tafsiri suna fassara sai Allah an ce su a hakikanin gaskiya lafazin alqatlu wa ma tasarrafa minhu duk inda kalmar ta kai ta kawo qatala ya qatlu ko al qatlu ko qutila duk inda kalmar ta kai ta kawo aka sarrafa ta a larabci ya duru ma'anaha alal halak abin da yake zana wa halaka karewa mutuwa idan aka ce qatalahum Allah ma'ana Allah ya halaka su sai zan zanto jumla ce du'a'iyya ko qatalahum Allah Allah zai halakar da su ma'ana zai halakar da su ta hanyar azaba imma nan duniya ko gobe kiyama wannan ita ce fasara ta fi daidai sama da fasara shi da la'anta kamar yadda na faɗa za ka yi ta cikin littafin tafsiri la'anta kan ake fasarawa amma dai almuhaqqiqun cikin malamai abin da suka tabbatar kenan ayar wajanna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aksaynahum fa hum la yusrun wato an sanya wani rufi gaba gare su da baya gare su muka lallabe su ta yadda ba za su iya ganin gaskiya ba yace wai wannan ayar mutum yana iya karanta ta dan ya koyewa mutane kar su danki la ya zara nan. abu ne mai sauki ka karanta ta bane yanzu za zaka boye mana a inda ba ka sa ake gaddamar su kowa ka ja ta ko dari ka gani za ka ga mana ganin ka kirin kiri babu inda zaka boye wallahi sai dai mutum Allah zai kyauta ba ka ne wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba yawanci ya saboda suka ribaci ayoyi kawai sai su ɗauki yar ma'ana ta gefe sai su sa kawo ma'anar su kawai su fasara aya kamar yanzu kamar fa jama'a nahum jama'a ce ai maganin samun kasko masu ne a kasuwa idan mutum ya ya rata wai fa jama'a nahum jama'a kaga Allah na maganar taron kiyama kai na maganar taro a kofar Za da ana maganar wani fi sun sori fa jama'a nahum jama'a da irin yadda za a kawo ya kuma zumin dare su biyar sarai ba ce maganin nakuda duk wannan kawai fakewa ne mutum ya samu ta yar gaba kawai ya ce wa maganin kaza wannan kuskure ne ba daidai bane na na eh fadin Allah ta'ala qul ud'u Allah wa ud'u rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا wato aya ta biyan karshe kenan cikin suratul isra abinda aya take cewa kun ce da su ud'ullaha a ud'ur rahman ku kira shi da sunan Allah kun kira shi da sunan ar-rahman duk sunayen sa kafirai na da a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna inkarin sunan ar-rahman suna inkarin sunan ar-rahim da haka lokacin da aka zo za a yi sulhul hudaybiyya da manzo Allah ya sa aka rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce a'a mun san Allah amma mun san Ar-Rahman wa Ar-Rahim ko goge kawai kace bismika Allahumma wannan mun yadda da wannan to kaga suna inkarin me da Allah ce aha ka kira Allah da sunansa na Allahu ko ka kira shi da sunansa Ar-Rahman ko ka kira shi da sunansa Ar-Rahim ko sunayensa ayyan mata da uzuwan da ka kira cikin sunayensa inda ya tabbata cikin nassi sunansa ne falahul asma'ul husna yana da sunaye kyawawa mafiya kyawu kila nan ka taba jin wani malamin bid'a ban ce kai ba wani malamin bid'a ya kafa hujja da wannan ayar cewa ai wannan ita ce hujja wajen ka sai Allahu Allahu Allahu dan Allah ce kulli ullaha to idan haka ne me yasa ban taba jin kuna zikirin Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman ban taba jin kuna yi ka tattara mai sallah haka dan lokacin ba zai ka bi mu bashin wannan tambayar zuwa sati mai zuwa sai mu dora sai insha Allah sannan wannan bayanai ma da wasu an karanta wanda sun shafi kwamitin masallaci duk ba za su iya yiwa a yanzu ba don lokaci ya riga ya ja saboda yake kawai mafi kyau shine mai sallah insha Allah ranar juma'a kowa sai zo da wuri ko da ke da dama kowa na zuwa da wuri in ba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta